yau tarar ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga watan sha'aban ko hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda daidai da 28 ga watan Janwari gunkin Janwari haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wasalam bisa ga bataccen lissafi na Gregorian calendar na shekaru 2026 Allah matsaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali na Abi Talib masallacin da ke unguwar kokoro a cikin babban birnin sokoto inda muke gabatar da tafsiri alkur'ani mai girma a watan ramadana da wasu watanni waɗanda ba na ramadana ba kun ga yanzu muna cike shi a banko amma kuma gashi muna gabatar da karatun wannan shine zama na hudu karatu na hudu sai dai gabanin fara karatun akwai eh, sanarwa wadda nake so in gabatar zuwa ga al'ummar musulmi yanzu muna fuskantar ramadan muna fuskantar wata wanda muke wahala ciki kwarai wanda ya san zafin sakwato shi ba sai an faɗa mishi ba akwai buƙatar taimakon jama'a domin mu ga cewa mun gabatar da tafsirin na alkur'ani mai girma cikin nasara saboda duk wanda ya tara al'umma kamar yadda muke tara su a nan lokacin ramazana ya ɗauki ɗawainiya irin wadda muke ɗauka a watan ramazana babu shakka yana da bukatar agaji ga jikokinsu a siddiƙul akabar sannan akwai guruf na whatsapp ga waɗanda suke da bukata saboda ya zan karatun ya riƙa riskarsu wanda ke buƙatar ya shiga cikin group na whatsapp yana iya tuntubar wannan number 081 420 58565 081 42 85-65 yana iya tuntubar wannan nambar domin a sa shi cikin whatsapp domin da dama suna turo mini in sa su cikin gurbin na whatsapp ni ba ni ke kula da social media ba mun gama karatu mun tashi ne shi ke nan na yi gaba to muna cikin tafsirin suratul waqi'a da uwa musulmi sura wadda take karantar da mu yinin kiyama da kuma abubuwan da za su faru a yinin kiyama domin mu yi makon guzuri tun anan duniya to wasu kuma sun aiko da tambayoyi masu muhimmanci zan karanta tambayoyin wani sati in ba da ansa saboda mun ƙura lokaci mai tambaya ta farko ya ce mutum ne yana da mata biyu mutum ne yana da mata biyu sai je saki uwar gidanshi. ya tura mata saƙo ta waya sai kuskure sai tura ma amarya shin cikin su wace ta saku amarya ta saku ko kuma uwar gida na biyu shi kuma yana magana ne kan hadisi yace hafsun suleiman yana da kira'a akwai kira'a ta hafsu ko yace amma kuma idan ka duba cikin littattafai na malaman hadisi sun shi da ifi ne to inda ifi ne me yasa suke karɓar ruwaya ce ta ƙur'ani sai zama ruwaya hafsa ita ma ta zama ruwaya da ifiya ina fahimta an fahimci abin da ka mihi tambaya ta uku kuma ita ce mutum ne ya ce wa matar shi kada ki tafi bikin nan in kika tafi ba da aurenki ba ta ce sai shi ɗan ya zuga ta sai ta tafi shi saki nawa ne saki ɗaya ne ko ko suke uku ne ba mu da lokacin karɓa waɗannan tambayoyin yanzu har mu yi karatu ko don haka masu waɗannan tambayoyin sun biyo mu bashi har zuwa wani sati insha Allahu ta'ala sai wani ya rubuce ya ajiye mini saboda gudun mantuwa to farko kun ji mun karanta iza waqa'atil waqi'a laysa laha li waqa'atiha haka zuwa mun karanta duk ayoyi kusan biyu na daga cikinta mun yi bayani a akan su cikakken bayani to alaran ma zai tashi khafidatun rafi'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا to Allah yana bayani yanin na kiyama yake wani irin yini ne wanda yake ya saba mai mu na duniya domin su, yani ne wanda yake mai ƙasƙantar da wasu rafi atun kuma ya ɗaukaka wasu wasu za ka same su a nan duniya ba a yi sai da su to amma a yinin kiyama za ta tashi annabi ya ce ba su wuce kama azara ba za su tashi ana tashi su ana wuce su saboda irin fitina da take cikin wannan yinin za su miƙe daga cikin kaburburansu ko da suka miƙe daga cikin kaburburan za su tashi 'yan ƙanani kuma za su tashi ƙasƙantacci wulaƙantacce bi ake ta samansu ana takawa ana wucewa rafi'a waɗanda suke masu ɗaukakawa waɗannan da kuke gani suna kula da masallatayya suna sharan masallaci suna kula da harkar tafsir suna ɗiba dukiyoyin suna ba su wa fi lahi duk aiki Allah ya tashi su ne kan gaba su ɗibi dukiya mai yawa su ba suwa domin a yi ma'addinin Allah aiki kuna ganin su kamar wauta gare su ya za su ɗibi dukiya mai yawa ka za su bayar to ire-iren waɗannan mutanen ranar tashin kiyama wannan yanin zai ɗaukaka su za su fito manyan mutane su ne sarakuna su ne manya wayanda ake alfahari da su dama mun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa za a tashi tsirara ko kuma kowane mutum zai tashi yana aikata aikin da ya mutu yana aikatawa za ka tashi kana aikata aikin da kan mutu kana aikatawa idan ka gudu kana karatun ƙur'ani za ka tashi rungume da ƙur'ani idan ka mutu kana shan giya za ka tashi kana shan giya idan ka mutu kana aikata wani aiki na saƙo ko kana zina za ka tashi kana zina idan ka mutu kana sata za ka tashi kana sata duk aikin da mutu ya muke na aikatawa to shi zai tashi na aikatawa masu shiyar da dukiyoyinsu masu aiki na gari za su tashi suna aiki na gari kuma <clears throat> za su tashi suna manyan mutane masu alfarma irin wayanda kuke ganin yanzu a nan duniya an samu ta soja gaba an samu ta soja baya ko to haka za a yi musu kwamboi gobe kiyama hafizatun yini <clears throat> ne wanda yake kaskanta wasu mutane wayanda a nan duniya ake biyi manya ashe ba manya ba ne rafi'a sannan kuma su ɗaukaka wasu mutane mutanen da anan duniya ba a komi da su ana kallon su ba kowa ba to amma kuma sai wannan yinin ya ɗaukaka su su zama su ne manya su ke faɗi aji su ne masu faɗi aji idan muka koma a suratul haqqa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari cewa za a je wani littafi a ba kowa littafi ne ko? na aikin da ya aikata to wa amma man uce kitabahu bi shimalihi man uce kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله Allah maɗaukakin sarki yana bayani cewa an tashi yin kiyama mutane suna gudu wasu suna maɗaukaka wasu kuma suna waɗanda aka ƙasƙanta to abinda zai faru a wannan yinin ƙasa za ta riƙa fitowa da wuta ƙasa wannan da kuke gani za ta riƙa fitowa da wuta shi take da huta ba kuma irin wannan hutar ta duniya ba wallahi huta ce wadda ta fi rana zafi. sannan sama za ta rika ɗigowa kamar darma mutane suna cikin bala'i sannan ga tsananin duhu ba ka ganin gabanka balanta na bayanka mutane suna ciki irin wannan tashin hankali mutum ya sheƙa ya kauri aljani aljani ya juya shi ya juya ya kauri wata dabba dabba ta juya shi ya juya a wannan lokacin ba ruwan wani da wani to wannan lokacin ne za a fayi haske zai bayyana za a yi shekara dubu hamsin ciki irin wannan yanayi shekara ɗaya ɗaya har dubu hamsin cikin wannan yanayin sannan sai duhu ya faye mutane su rika ganin junansu ka rika gane na kusa gare ka har zuwa na nesa gare ka to a wannan lokacin za a ba kowa littafi na aikin da ya aikata Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bishmalihi wanda duk aka ba littafin shi ta hannun shi na hagu ya zama wata littafin maimakon hannun dama an ba shi ta hagu bai ya ƙulu ya laita ne lam'uta kitabiya sai ti ya kai cuna ina ma a ce ba a ba ni littafi na ba ina ma a ce ba a ba ni littafi na ba in mutane sun tambaye shi sun ce wa ne ya labarin littafinka Malam Aminu ya zo da littafi da hannun dama ya zo yana gwada ma mutane yana faɗin kun gani na littafi ga hannun dama insha Allah shi ma ya zo yana gwada nashi da hannun dama yana gwadi alaran mana gwada littafin shi da hannun dama sai a ce ka to kai wani ina naka sai ce lambu ta a har yanzu zai jira ki ba a bani ba kun ga ko a makaranta wanda ya faɗi don ka tambaye shi result sai ce har yanzu ban duba ba ko walam adri ma hisabiya kuma ni ba san ne hisabi na ba ya laita haka na tilqadiya sai ba gefe ilabi yana kuka tun yana kuka hawaye na fita har jini ya fara fita yana faɗin ya laita haka na tilqadiya ya kai ton rayuwar duniya ina ma a ce ta kasance ita ce mai ƙara so a shi kenan da an yi rayuwar duniya ba a tashi lahira ya aza hannu bisa kai yana kuka yana ya laita haka na tilkaziya magani a nemaliya yake duk dukiyar da na tara a duniya dibi biliyan nawa na bari amma da sun halaka gari ne yanzu ba ni da su zgani na koma ƙarami taki na ake ana wucewa sannan na dukiyar take wadda zan sa a yi min fada wadda ake biya ta domin ta duniya ake duniya eh, kuma ta halaka babu ta an rabe wa magada wasu sun ke sun sha giya wasu sun je sun yi zina wasu sun je sun yi abin da suka yi da ita wani ya mutu aka ce a ibi dukiya ce a ɗan gida mai masallafi da bohol-bohol wanda bai kai ɗai bisa ɗari na dukiyar ba iyalai na suka yi tsaye suka ce wallahi su wasu yadda ba ya za a taɓa masa dukiyarsu wani hadda zuwa ya ce ai Allah ya raba dukiyar gado don haka ba za a ba a raba ba kaza kaza kaza aka raba gadon aka ce to kowa ya ɗan ɗebo na abu ya ba suwa a ɗan haɗa a ɗiba a ji a ɗan yi wannan aikin ina ba wanda ke iya ɗiban wani abu ya bayar kowa faɗi yake yi shi dukiyar inda ta kai kamar mizanin kaza domin dukiya ba ta yi ta adam ran da ka ji biliyan kake nema iya an baka biliyan to ranar za ka jin biliyan goma kake su da a ɗauki biliyan goma baka da ca za ka yi biliyan ɗari kake su da a ɗauki biliyan ɗari a baka to da an tashe ka tsaye za ka tashi wajen neman tiriliyan a baka tiriliyan ma za ka tashi wajen neman sattiliyan? don haka babu abin da ke cika cikin ɗan adam fashe ƙasa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kun? don haka dukiya ta ba ta wadatar da ni akan komai ba ta wadatar da ni ba halaka an ni sultaniya kuma mulki na na duniya da sarautata ta duniya wadda nake ƙaba da ita ina bugun gaba in ni taka ƙafa guda guda ina tafiya guda guda ina busa hanci ana biye da ni 'yan sanda da sojoji da mofol suna biye da ni ana ganin cewa ni ne wani yake biyo kuma bayanan babu su sun riga sun ce sun halaka la haula wala quwwata illa billahi la azim yana cikin wannan tunanin na irin abubuwa da ni'imar da ya jiya duniya da abubuwan da ke gare shi duniya waɗanda yanzu ya rasa su ga mai gajin masallaci yana ganin ana mai convoy shi kuma ga shi ya koma gefe da an ba shi littafi wara a zahari ko? da yin za a sawa sai an sa hannu cikin ciki ne aka sawa a jawo shi ta baya sannan a nika mai littafi. ba wai haka ya kai wai hannun shi ta baya ba a'a hannun shi cikin ciki ya kasa shi a ya zura shi ta baya ya an zo sannan ya hisuwa yana kogi littafin an ɗauko shi ne daga wani wuri wanda ake kira sijji wanda a cikin tafsirin murasartul isra'i mun yi bayanin ma'ubar ko wanda babu bukatar maimaitawa wanda ke so yana iya komawa a ƙasar yemen ne nan kusuwa take wanda take zuwa sijjin inda ake aje ayyuka na waɗanda suke fajiran mutane duk wani aiki na fajirci na ake aje shi to suna cikin haka ya ce halaka an yi sultaniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mala'iku ko zuhu ku riƙe shi ka jibi jamkan mala'iki da take wallahi akwai mala'ikin da duniyan nan tamu tana shiga cikin kogon haure shi to shi za a sa ya damƙe shi ko ana aka ce ma wani jami'in tsaro damƙe ka ya ka damƙarka sannu sannu zai zo ya riƙe ka zai da riƙe ka ne ya girgiza ka ka san maza sun riƙa ka ko to haka mala'ikun za su riƙe shi fagulluhu sannan kuma ku sa cikin kukuni za a ce ku zuhu fagulluhu ku riƙe shi ku sa shi cikin kukuni summal jahima salluhu sa'annan cikin wutar jahim ku kona shi wutar gafa gaba idon shi aka ɗauki rana aka kona rana rana ta kone gaba ɗaya kuma gaba ne yana ji wutar tana kuka tana kai ƙara wajen ubangiji tana ya rabbi akala ba ba'adan ya Allah bangare na na kona bangare ya Allah bangare na na kona bangare ita kanta kukan kanta take yi saboda tsananin mugunta ga macizai nan na wuta da bala'i nan wanda ka sani da wanda ka sani da wanda baka sani ba domin Allah madaukin sarki ya ce fa yawma idin la yu'azibu fa yawma idin la yu'azibu azabahu ahad wala Allah cikin sarki ya ce fa yau mu ilin layu azibu azabahu ahad ya ce a wannan yinin babu mai irin azabar da Allah kai duk yadda mutum ya kai ga yin azaba to wallahi bai kai ga azaba Allah ba ko kuza ko 0.00000 da nan ka kai cana sannan ka sa 1 percent na azaba Allah bai kai ba wala yufiq wasaqahu ahad ko babu mai dauri irin daurin Allah yini ne wanda yake mai wahala kwarai da gaske yini ne wanda dan adam zai san cewa ya taɓa Allah yini ne wanda dan adam zai san cewa a rayuwar duniya ya ɓata lokaci shi yini ne wanda zai san cewa lalle Allah shi ke mulki ashe duka sakura da da waɗannan da muke gani duniya ana nunuwa ana Donald Trump ana wane ne ashe duka ba kowa bane ba komai bane kashin ka jiya tun da ire-irensu za su kama ya laita haƙa hajiya ya kacin duniya ina ma za a cewa ta ƙare halaka ne sultaniya mulki na ya halaka gare ni yanzu ban mulki shi kenan na komo da nake sai Allah ya ce ta ku riƙe shi ku sa shi cikin ƙuƙumi sannan cikin wutar jahannama ku ƙona shi sun mafi filfilakin nan cikin sarƙa zar'uha wadda ɗanɗan sarƙa guɗaya kasan sarƙa ƙulla ta ake yi ko a sa wannan sannan a sa wannan a sa wannan a sa wannan haka ake ɗarma sarƙa ko? to zar'uha saba'una jira'an jira'i saba'in na ɗa gudana ta jira'i saba'in ne domin lokacin da za a sa su cikin wuta za a girmama jikinsu gudansa ya yi girman sakwato annabi yake dutse ya yake hauren ɗayansu ya yi girman dutsen ohud haure ya yi girman dutsen ohud za a girmama jikinsu sannan ya an tashi wajen tafiya da su hutan ba a hankali za a tafiya da su ba wasu mala'iku sun riƙa dashin gaban kansu sun ja wasu kuma suna jaya da kafafuwansu hata ake tafiya da su sun maltahi masalluhu sannan a jefa su cikin wuta sun mafi silfilatin sannan bayan an jefa su cikin wuta ga ƙuƙumi wanda yake ya da kan wuyansu haka ya ɗaga kansu ya bankara kansu ba gaba suke kallo ba baya suke kallo saboda an riga an kaya wuyan ya kuma baya yake kallo sun mafi silfilatin sa'an nan cikin sarƙa a cikin muktasar na tasirin imamul mafasirin abu ja'afar muhammadu Najeriya, a tsabari ya ce bi zira'atul mala'ika ya ce da zira'in mala'iku ake magana zira'in saba'in ba naka ba na mala'iku zira'in mala'iku akwai wanda in mala'ikin da in duniya ta shige suke a kaifar shi ma bai san tashi gaba to da zira'in wa'annan mala'ikun shi ne girman ɗan sarƙa guda haka Allah ya ce fasuluku ya ce ku ɗaɗɗaure shi ciki innahu kana la yu'minu billahi al-azim domin ku ya kasance ta a rayuwar duniya bai imani da Allah mai girma ba in ya ji ana karatu ana wa'azi da ce kada Allah wucewa ne daga duniya sai ka duna mutu da Allah da Allah talauci ne musu yawa in ya ji ana zagin malamai kuma sai ka ga shi ne kan gaba kon ana zagin malamai ya shiga kan gaba da an ce ai Ronaldo ko Messi za zafi ka ji ya ce ba haka nan ba ne ai su nan fahimtar sun yi abu a yi ba Ka ga yana kariya wasu na banza ga mutanen kirki bai sani ba ya zauna ya lissafa ma Ronaldo ya lissafa ma Messi ya lissafa ma Mbappe ya lissafa ma ya lissafa ma balbadi ya lissafa ma runi ya lissafa ma wane ne amma idan ka tambaye shi ka ce sahaba annabi fa sai ka ji ya shi bai san su ba ya san wayancan saboda su ne da mai da hankali gare su amma waɗannan sahabbai bai san su ba ‘yan ba ta tole sunayen annabawa sai ka ji ya ce annabi umaru da annabi shehu haka za ka jera lissafawa annabi guda zai faɗi jere zai ka ji ya ce da annabi muhammadu don haka ya rayu yana ta ɓata lokaci shi banza da ɓata awoyi wajen kallon ƙwallo amma bai iya ɓata mi bai iya amfani da sa'a ɗaya wajen karatu wajen sauraren tafsir wajen sauraren karatu bai iya amfani da sa'a ɗaya amma ya ɓata minti tasa'in wajen kallon ƙwallo ko a ta abin nan ne ake kira na yi extra time ya sake ɓato ziminti talatin nan sannan a ta penalty ya ɓata wasu mintota nan sannan a gama a canye su kuma ya dawo ya kwanyana bakin ciki ga musulmi ta a falastin ana kashewa bai damu ba ga musulmi na na kulla musu makirci cikin duniya daban-daban nau'in makirci daban-daban ana kulla wa musulunci bai damu ba tun ana kulla wa musulunci makirci middle east yanzu makircin ya dawo cikin afirka ko cikin afirka ma dawo cikin najeriya ga na fara jefo muna wasu abubuwa a cikin najeriya ko an jefo a nan jabo an jefo a fara misali ne ake gwadi don haka nan su ake a yamu tsamu a tarwa tsamu kamar yadda aka tsawon yancan don me don mun riko da littafin Allah kuro ba su aikata muna haka ba a cikin mun imani da Allah kamar yadda yake cike ikra wama naqamu minhum illa yu'minu billahi al-'azizil Ka kaga su yi musu kiyayya sun ka kama su sun ka ce za su kashe ko za su yi musulmi ba ta jan fi imani da Allah ko mu kuma Allah shine gatanmu shi ne gatanmu kuma gari da shi muka dogara in lokacin mutu ta zo da su jefo da kada su jefo na abu za mu mutu sai da mun san da su da suka jefo da mu da aka jefa akwai nin da za a tashi gaba ɗaya Allah maɗaukakin zai yi ci gaba da cewa wala ya habdu ala ta'amil wala ya ala ta'amil miskin sannan bai kwadaike bai wajen ciyar da miskini da an ce a ciyar miskini yanzu hankalin shi na tashi wannan sifa ce ta kafirai ko sannan na shekarar duk za a fara azumi nika yi kira ga 'yan kasuwa su rage farashi in yi kira ga masu hali da tafiyar da waɗanda suke talaka ko? ina ƙoƙarin kwaɗe tayarwa ga a ce da miskini amma wannan abu ya jami su maƙi aka ƙini aka ƙini aka ƙini aka gwada ƙiyayya aka gwada shari'a babu abin da ba a yi mini ba ina asibiti kwance aka sa masu bindiga suka fasa bugulas na gidana suka shigo suka diddiba suka diddiba ba su gane ne ba ina asibiti ma ni ban da lafiya suka fita na warke aka ci to kada ka kwana cikin gidan nake a nan fadai nake nan fadai an ce mashi giya na ka ko? nake kwana gidan nan kam sai na kwan ciki ni kwan ciki ni koma kwana ciki ni koma kwana ciki ni koma kwana ciki kuma nake shege ya fasa don na ce kawai a ce miskini babu miskini yanzu cikin safata ko guda ake nufi da ya kamata a ciyar duk da kafuran duniya suna faɗin talaucin da ke ga sukutu muna cikin jifofi mafi talauci a najeriya mun yi shekaru mu ne muka fi kowace jiha talauci yanzu kuma muna cikin jihohi uku zuwa kudu mafi talauci a najeriya najeriya ma duka percent su ne cikin wadata 87% su ne miskinai cikin rashin wadata to balle mu 98% cikin wahala suke only 2% suke cikin jin daɗi aka ce ka juya nan cikin sakwata suna ta tsawafi suna ta tsawafi na cikin ba son da ya gina musu ɗakin ka ba sakwata ba ko aljannu annabi sulemanu suka cinye nan kajin ko ƙaƙa ko ƙaƙanici aljannu annabi sulemanu ne waɗannan da suke cikin ofis da biyu ana rubuta biliyan kazanan biliyan kazanan biliyan kazanan biliyan kazanan ran about biliyan biyu biliyan uku gyaran masallaci ɗan renovation na masallaci biliyan biyu biliyan uku biliyan hudu biliyan kaza biliyan kaza har an mai sai biliya ko? to ba zan fasa cewa a ciyar da ne. ba ka iya kashe ni in ka kashe ni ba ni an ka fara kashewa ba an kashe annaba da yawa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari kanu ya furu na bi'atin lahi wa ya fi sunan nabiyina wa kanu ya بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كافر الله تجواب نبي يجب نبينا ba nabiya ne ba ba nabiyai ne ba nabiyina banu isra'ila sun kashe jam'i na annabawa da yawa ba haka ba ran faro ba ko ba ran karo ba ko mai kashi na shi ma za mu haɗu ranar da wata rayuwa ba ta amfana ma wata rayuwa da komai yau mana tamliku nafsi والأمر يومئذ لله لا حول ولا قوة إلا بالله inda uwa ke gudun ɗa uba ke gudun iya kaga uwa iya na gudun iyayensu kowa na gudun kowa kuma ba wai ba su ganin juna ba ya basaru nawa duk sai an gwada maka babanka sai an gwada maka mamarka sai an gwada maka duka danginka da masoyanka da matan nan da kake so wadda a kanta kana iya sa a komi sai an gwada maka ita amma a wannan ranar ba ta tata ka kai ba ya kulle mar'in minhum yau ma izin yi gune don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya hudu na ala amil miskin falaita lahul yau ma hahuna hamim a wannan yinin ba su da wani masoyi babu wanda kasar su duk inda sun ka nufata sai mutu ya jayi ga aboki ne na duniya wanda ke ce mishi ka bi Allah yana ƙin bi Allah sai ke wani ne salamu alaikum sai sai juya ya jayi babu wanda ke tsayawa wala ta'amun illa min gislin ba su da abinci sai na gislin ruwan kurji ne wanda ake tatsuwa na yan wuta yan hadisin ya kai hasanin ko kuma hasanin da kai idan aka ɗebo na ruwan na gislin aka sa su cikin guga ɗaya aka kai su saman farko ba fa inda muke ganin jiragen zai ne saman farko ba wallahi idan aka aika haske zuwa saman farko daga nan har bayan shekara dubu goma zai kai saman farko to a kai shi saman farko a aza to da duk saboda wari abinda ke cikin duniya ya rubi sannan da ɗan wuta zai leƙo cikin masallaci wanda yake ɗauke da mutum dubu ɗari kamar yadda yake cikin silsilatul a hadisi sahiha ya leƙo cikin masallaci wanda ke da mutum dubu ɗari ya shaida cikin masallacin nan da sun ƙone in ka zo sai ka rantsa da Allah bom aka jefa cikin masallaci don haka ba su da wani abinci face gihlin la ya akuluhu illa al ko babu masu cin wannan abincin sai waɗanda suke masu sabon Allah waɗanda suke kuskure a rayuwarsu ta duniya ba su ciyarwa ba su bari a ciyar ko sannan ba su aiki alkhairi ba su bari a yi aiki alkhairi ba su da gaskiya ko kaɗan ko ba su son gaskiya haka Allah madaukakin sarki yake ba mu labari to idan muka koma cikin sautul waƙi'a ɗin za mu ga Allah ke rana ce wadda take ɗaukaka wasu mutane sa'annan ta yi mi ta kaskantar da wasu mutane to idan mutane suka tashi busa ce za a yi wadda kowa zai tashi da baki daya sannan a nake ƙasa to kana tuno muna alaran da ayan wata wata na ba a yau mai ya mu بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. سوف كان يقول أن رمى أين نسود كتل أرض لك a nake ƙasa nakewa muna maganar nake ƙasa da za a yi hadisi yana cikin sunanar abi dawud mutane za su tashi kalla idza abu ardu daska waje وجاء ربك والملك soffan soffan وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد to kaga Allah madaukakin sarki ya ce idza dukatil ardu dakkan dakkan ko to wannan shine ya fasar idza rujitil ardu rajja idan aka nike kasa nikewa kasa za a nike ta ta koma lubi lubi wa busatil jibalu bassa a iya an nike ta za ta koma lukwai abin shaikewa haka yadda kasar ka sheƙe ta bi iska density ta bai kai density na iya ba don haka da ka ɗaga ta zama kan watsa ta za ta bi iska sannan wabo satil jibalu Basta, aka nake duwatsu dukkanin nakewa Kina iza dukkatil ardu dakkan dakkan waja rabbuka wal malaku saffan saffan to wannan lokacin mala'iku za su zo tare da ubangiji sahu sahu domin sama lokacin ta kasance mai rauni za ta tsage za ta ga marhin yin rubat abinda baka taba gani ba abinda wani bai taba gani ba har yau babu wanda ya taba gani ne yan ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam to lokacin mala'iku za su sauko saffan saffan suna sahu sahu sama ta ta ta manzo Allah ce sama ta yi nishi kamar gado wanda ke son karyewa saboda amai nauyi ko haka sama ta yi saboda mala'ikun da ke cikinta babu inda za ka jefa yatsunka haka face akwai mala'iki nan tsaye na bauta ma Allah to duka waɗannan mala'ikun za su jido ko mala'ikun ƙabila-ƙabila ne wani mala'iki idan ka shi wallahi ba ka san dibi kallon shi ɗaya ishe ka azaba idanun sai jajir jira kawai yake Allah ya ba shi umarni haka mala'ikun za su rika saukowa saffar-saffar-saku-saku in sun gama saukowa waje rabuka wal malaku saffan-saffan ubangiji fa zai zo tare da mala'ikun sahu suna sahu-sahu akwai mala'iku guda takwas wa ya hamilu arashin yau mai izin fauƙahun ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه ملائكه تكو سوزا كده على العرش الله wanda ya zai ka ɗauki duniya ka jefa cikin sama ta farko kamar ka jefa allura wannan cikin daji ka samu ƙaton daji wanda ya fi najeriya girma ka jefa allura Ni da tare to haka duniyanmu take cikin sama ta farko sama ta farko haka take cikin ta biyu ta biyu haka take cikin ta uku ta uku haka take cikin ta hudu ta hudu haka take cikin ta biyar ta biyar haka take cikin ta shidda ta shidda haka take cikin ta bakwai ta bakwai haka take cikin kurfiyin ubangiji a وسع كرسيه السماوات والأرض to kursiyin ka ɗauki kursiyin ka ji a cikin al'arshi ita ma haka za ta koma to Allah zai zo lokacin nan za ka ga al'arshin Allah waji a yau idin da jahannama wannan yinin za a zo da wutar jihar jahannama la haula la ta illa billah so duwar wasu za a ninnike su dukkanin nakewa. fakanat an mumbassa za su koma ƙura abin shekewa an nike ƙasa duwar wasu su ma an ninnike su sun koma kamar ƙura kamar garin fulawa wanda da kawa tsashi zai bi iska ko? Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ashabul وكنتم أزواجا ثلاثة فككر انتامنا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات kasance nau'i ɗai uku za a kasa ku uku ɗan ɗaya adam za a kasa su uku gwargwadon aikin da kuka yi a duniya gwargwadon aikin da za gwargwadon inda za a kai ku an gane yace fa ashabul maimana akwai mazuwa damu waɗanda za a a gefen dama al'arshi yace ma ashabul maimana me ya sanar da kai a waɗanda ake cima mazuwa dama wannan siga ta ta alqur'ani domin yake kimi abu ya nuna abun mai girma ne kwarai za ka ga jama'a mai yawa gefen al'arshin dama dama al'arshi ga su tsatsaye wa ashabul mash'ama sa'annan za ka samu mazuwa hagu su kuma sun an turke su zuwa gefe hagu musulmi waɗanda suka yi aikin kirki suna gefen dama su kuma kafurai da munafukai suna gefen hagu ko? sai a tura su gefen hagu a tara suka ga wani irin taro mai yawa na mutane gefen hagu ga mutum ba ture, amma wallahi za ka ga fuskar shi tafi gawai baki ga mutum baki ka san shi duniya saboda ya yi aikin ƙwarai wallahi fuskar shahar annuri take yi yadawa take yi ma idan yana tafiya ma fuskar shi kamar fitila take wujuhun yau mai izin alaiha gabara tarhaƙuha qatara ulaika humul kafar fajr to ga su nan baki irin gefen hagu wayannan farfarin kuma ga su gefen dama an kakasa wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama shi me zan da kai mazuwa hagu ka ko zan su ka san abin da za su haɗu da shi ka sa azabar Allah wadda za ta hau to za a baka labari sha Allah wasabiquna sabiquna da matsirantan matsiranta su kuma wata jama'a ce ta daban ula'ikal muqarrabun waɗannan su ake su ake kusantar da su fi jannatin na'im a cikin aljanna madaukakiya su waɗannan za a zo da su daidai ke aljanna a ajiye su A as kuna, as kuna. wasu mutane ne waɗanda suka bauta ma Allah bauta ta gaskiya wasu mutane ne waɗanda kama aljannu suke wajen bauta Allah sun bauta ma Allah da safe sun bauta ma Allah da rana sun bauta ma Allah da daddare dukiyarsu ta Allah jikinsu na Allah komai nasu na Allah in Allah ya ce a yi a yi in Allah ya ce a bari su bari ba su jin wahalar bin umarnin Allah ya ce sallatun minal awwali na ya ce jama'a ce mai yawa aika siratun minal awwali na cikin na farko cikin su as-siddiqul akbar jama'a ce mai yawa irin su abubakar as-siddiqul akbar as-saniyas ne ne izu kuma fil ko irin su umar al-faruq irin su usman bin affan irin su ali ibn abi talib irin su abdurrahman bin auf irin su zubair bin al-awwam irin su talhat ibn ubaydillah irin su sa'id ibn zaid irin su abu ubaida bin al-jarra ire-iren su da sunan sahabbai sannan ga kuma annabawa kada ka manta jama'a ce mai yawa min al na daga farko wa min al'akari na da kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe domin mutanen ƙarshen lokaci alkhairinsu ɗan kaɗan ne wa min al'akari na da ɗan kaɗan ƙwarai daga cikin na ƙarshe za a ɗan ya kutu na ƙarshe ɗan ƙalila a jefa cikin su ko hisabi ba ku hisabi waɗanda za a wa hisabi su ne a yanyi yamin ko su za a zauna yi mai hisabi kai ka ci dukiya uwa ne kai ka yi mawa ne kaza kai ka yi mawa ne kaza kai ka yi mawa ne kaza su wayancan kawai za a ce ma aljanna buɗe su shiga kuma sunnatu min al ne. jama'a ce ta farko akwai sahabin da aka sa mutum aka sara mata kobi aka je wajen tirar takobin takobin ya kare ya ce a bar guntun, aka bar guntun lokacin da ya mutu aka zo za a rufe shi ya za a yi aka tafi an cire guntun ƙarfen sannan aka buɗa aka cire guntun takobin aka watsar da shi sannan aka turbaɗe shi sannan na saba ba mu labari irin wayannan mutanen ko da irin aikin da sun kai wanda kai ka zan ba ka iya shi ka kwashe dukiyarka ka bayar saboda Allah a ce ma ta rattala a halika ka ban ma iyalinka daga ka kwashe dukiyarka ka bayar ka gayar kai ne sai ka to bari in dan dibi wannan gefen in dan dibi kaza in dan ban ma na kaza in yi kaza ko to shi abubakar as-siddiqul akbar saniyas ne ne izo ma fil dukiyar ta shi gaba ɗaya kwashi da manzon Allah yake man zallazi yuqridullaha qardan hasanan sai ya kwashe dukiya gaba ɗaya kawo annabi ya dibi dukiya mai yawa irin haka ya girgiza kai yace ya aba bakri ma tarakta li ahlika me ka raga ma iyalinka in ka kwashe wannan dukiyar mai yawa ka bayar ka kwashe komi ni ka raga mai iyalinka yake taraktu lahumullaha wa rasuluhu yake na ban musu Allah na ban musu kuma manzon Allah la haula wala quwwata illa billah haka aka yi a lokacin fatahu makka aka zo rabon ganima annabi ya ta raba ganima yana ba muhajirun mutanen makka ɗaya ka ba ganima mutanen madina ba su samu komai ba suka yi mitin ya rasulullahi tare da mu aka yi yakin nan amma kuma ba a ba mu ganima ba yake ko barin su su da fili da gida da gona ku kuma ku koma ga yanku da manzo Allah sai mutanen madina suka ɗauki kabbara don haka sun fi son manzo Allah bai bisa komai ku bar mutanen makka da fili da gona su kai ku kuma za ku koma garinku da manzon Allah kuma a can yan rayu har mutuwa ta tsoki manzon Allah aka yi mai kabari cikin garin Madina gari mai albarka gari mai daraja da yake tun ɗazu ana gwada mini lokaci na ɗan zarce ne ko ana ɗan ƙara ne to bari a tsaya na insha Allah ta'ala zuwa wani sati mai zuwa ran lahadi za mu ci gaba ran lahadi da ta wuce na so in yi karatun to Allah bai nufa ba Allah ya nashi iko ba mu yi karatun ba ina ɗan jin to na ce na mai da shi zuwa laraba domin mu ranka kuma Allah maɗaukacin sarki ba ni iko ga mu yau laraba mu yi karatu ina fatar Allah maɗaukacin sarki ya ba ni ladar abinda muka yi daidai a cikin wannan karatu abinda ne ya kuskure kuma Allah ya gafarta mini sannan ya shafe shi a cikin zukatanmu ina roƙo Allah mutanen da 'yan bindiga ke addaba kamar mutanen isa sabon birni gwaranyo wurno raba gudu tila ne da dai garuruwa nan cikin sakwato sannan da kebi da zamfara ga kuma katsina ga kaduna ga naija ga shi fara shiga cikin kano ga naija ga 'yan da ke Nijar wanda ina son in je Nijar wajen wa'azi wata rana zan je in gama wa'azi ya yi kokowa in ciyo takobi wannan takobin Najeriya za a kawo shi su zo su karɓa ai wa'azi kurum a bari dai a gwada musu an wuce <laughs> wallahi ina son mutanen Nijar duk inda na ga mutumin Nijar kan ji nishadi cikin raina mutanen kirki ne ina roƙo Allah ya ba su zaman lafiya su ba ina roƙo Allah ya kawo zaman lafiya a cikin dukkanin biranen musulmi bukatocinmu gabaki ɗaya Allah ya biya muna marigayenmu Allah ya gafarta musu mara lafiyanmu Allah ya ba su lafiya masu cikunanmu Allah ya ba su ‘ya'yan da annabi zai alfahari da su gobe kiyama da mu da iyayenmu waɗanda suke raye Allah ya sa mai ƙarshe na ƙwarai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 ya Allah ka musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwarka ya Allah ka musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwarka ya Allah ka ba su cece ‘yan uwansu gobe kiyama ya Allah ka ƙara musu daraja da girma a gobe kiyama su fito cikin manya-manyan mutanen gobe kiyama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 mun canza account inda ake tura kudade ko muna da sabon account wanda ya tura cikin wancan tsohon account ya kuskure an gane duk wanda zai turo ya turo cikin sabon account za a rubuta sabon account din a tura ma mutane insha Allah ta'ala subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين